kwabrin da kuka sani amma lokacin da aka to da na kira to shine ba wannan kwabri ne da aka saba ba duk dai yadda fassar take bai da labari cike in muka halarta lahira za mu ga hakikanin lamari hmm. Allah ka sa mai da kyau kuma ga da kyau hmm. to yau ma ku shafa an sani ranar da aka yi yiwa daga sa wai da auna za a kira su ila sujudi zuwa ga sajada falasta ba sa iyawa domin a nan an kire su ga sallar basira khashi'atan absarun idanunsu sun kankan da kai sun yi ƙasa dole sun kaskanta yau ko 'yan ta'adda aka kamo za ga sun duke kansu tarhaquhum dhilla kaskanci ta riske su wa kad kanu haqiqa sun yi zama a duniya yud'auna ana kiran su ila sujudi idza su yi sallan nan hum salimuna suna kiyawa ai ba za su yi sallah ba Allah ce fazarni ka kyale ni wa man yukadibu ga wanda ka karyatawa bi hadal hadisi ga wannan alqur'ani sanastadrijuhum za mu kama su sannu sannu min haythu la ya'lamuna inda ba da masaniya wa umli ina musu jinkiri ne inna kaydi haqiqa tanadi na matinin mai ƙarfi ne ba a yi masa am tas'aluhum ajran wai ko kana tambayar su jingari ga idan manzanci fahum muskalun an nauye she su min magaramin daga biyan kakkari abinda suke basuwa shi yasa ba za su yi imani ba am inda humul ghaib ko suna da wani gaibi ne a lauhul mahafuz wanda akwai ilimin gaibi a cikin ko suna da shi ne fahim yaktuhun suna rubutu abinda suka faɗa daga wannan littafi ne ba su da shi don haka daga ƙarshe dai fasbir ma'aiki ka yi haƙuri li hukmi rabbika ga hukuncin matalicinka wala kun ka sahibil hut kakka kasance kamar ma'abuci kihi shine yunus alaihi salam an ce can wazan nuni can cikin suratul anbiya ya yi ƙarhi don zu an ka ce kuma an ka ce nun hmm? zu tana nuna girmamawa nunu kuma babban kihi to amma ga sahibu ana nuhin kakkazan ƙasa domin shi abdullahi gwando ya ce ana cewa abu huraira sahibu rasulillah kaga shi a ƙasa ga annabi sallallahu amma ba a cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibu abi huraira ba a cewa annabi shine sahibu abi huraira to shine wala ta kun ka sahibil hud kakka zama kamar ma'aboci kihi izna da lokacin da ya kira wazan nuna iz zahaba maghadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dinna wa huwa maqzum alhali yayi tankal da kushi laula an tadarakahu ni'matun min rabbi ba don ni'imar matalicinsa da ta cin masa ba lannu biza wallahi da an kano shi daga cikin cikin kihi bil ara'i ka je daji shajjala ne ce ba duci ba ya ce a wurin wa huwa mazmumu alhali yana abin zargi to da yake ba a zarge shi ba to fa shi tabahu rabbuhu ta sai zabe shi fa ja'alahu ya sanya shi min salihin cikin salihai amma shi Abdullahi Gwando da wasu masu tafsiri suka yi gyara a nan suka ce ciwon da aka yi an zabe shi da annabta suka ce ba haka ba ne ai tun harko tun kamin ya tahi cikin cikin kihi ai an yi batun cewa shi annabin Allah annabi Yunus manzo ne wa inna Yunus lamin al-mursalin kamar da shi Abdullahi Gombe ambata a cikin suratul Sabata an yi wannan bayani to shine aka ce malaman tafsiri suka ce ko da ko da ya ji yana cikin cikin kihi ga duhun kihi ga duhun dare ga duhun gulbi sai dan motsa kafa ne ji in akwai shi sai ji akwai shi sannan ci gaba da motsa sai ci gaba da tasbih to sai aya ta karshe wadda tana nuna matsala ta ishi na kandun baka Allah yana mai cewa وإن يكاد الذين كفروا bi absarihim lam لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم آه. أنا شكرا bayan Allah ya hana annabinsa ya kasance tare da mutanensa kamar sahibul hut yanzu kuma zai ɗiri masa damuwa ya sanar shi cewa suna musun ayoyi ne ne domin hasada Allah ya ce wa iya kalun da zai na kafaru lokacin da hakika kafirai sun yi kusa ƙiri kaɗan na ka la na ka ana waya ru'a ana mata wasali sama la yuslikunaka ko la yuslikunaka sun yi kusa su halaka ka haka shi Abdullahi wanda ya kwasa ko kuma la yuslikunaka su ma kashe ka din saboda kallo tsananin kallo bi absarihim da idan danon su saboda dube mai tsanani sun yi kusa su kashe ka daga wurin ka ma su jaye ka daga wurin ka lamma sami zikira lokacin da suka ji alqur'ani wai gudun suna cewa don hasada innahu la majnun hakika wallahi mahaukaci ne saboda alƙur'anin da ya zo da shi wa ma shi alƙur'ani bai zama ba illa zikirin hashi wa azi lil alamina ga talittoci mutane da aljannu hauka ba za ta faru ba sakamakon alƙur'ani to anan ibnu kasir ya ce la yuzliquna ka ma'ana su sa maka kandu da idanunsu shi an ma'anar suna hasada ka saboda kin da suka yi maka ba don Allah ya kare ka ba ya ce cikin wannan aya akwai dalili ga cewa kandun baka gaskiya ne tana iya samuwarka ya ce hadisai da dama hanyoyi da dama sun taho da shi annabi sallallahu suna cewa innal aina harkun hakika kandun baka gaskiya ne inda akwai wani abu da ke cire makaddara wallahi da kandun baka ya cire makaddara don haka in kandun baka ya kama wani in an ka ce shi mai kandun baka ya yi wanka a sama wancan to ya yi fa kai ya ƙi ya zo a hadisi kandun baka gaskiya ne tana kai mutum kabari tana kai rakumi tukunya hakika mahi yawan wa inna halaka ummati halaka ummati wa inna aksar halaka ummati fil aini mahi yawan halaka al'ummata, kan baka ka halaka su turai shi dai ne shi abdullahi gwanda ya ce cikin tafsirinsa biya ta tawilo da mutafa waɗansa da daɗewa akwai wasu kabila banu sulaimi in suna son su yi maka sharri to sai su kwana uku suna azumi azumin ki tana suka don duk wanda sun kadi babu su ta baraka Allah masha Allah an kare da matsalarsa to shi yasa ai da yawa in mutum zai hita da sai sai a ce kare mugun mutum ai in yana da kandu bai sani ba ana samu ne ga salihi ana samu ne don suka ce sahal ibn hunayfin mutum ne kwari mai kyau sai amirun nu rabi'a ya dibe shi ina sai ya ne ko motsa kai ne bai bai daga idanu ne to shine aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce hal yace hal tattahimuna fihi min ahlin kuna tuhuma wani ya mai magana ne suka ce wani to shine yace don me mutum zai kashe dan uwanku misa in abu ya burge baka ce ya tabarakallahu masha Allah sai ce wannan yayi wanka aka zuba mai ana zuba sai gashi ɗaya ya miki, ya ci gaba da lamarin sa. to shi ne ma'aike ce in mutum ya ga abu ga kansa ko ga dan uwansa ko ga dukiyarsa ya burge shi to ya ce tabarakallah masha Allah domin innal ayna haqqun haqiqa kan don baka gaskiya ne bukhari da muslim suka rawaito don mutum na iya waka ne kan don baka cikin suratul yusuf mun bambanta mun hudu bayanin bambancin hasada da kandun baka to da yake an dade yanzu mu maimaita za mu hudu guda biyar wato dun mai kandun baka mahassadi ne amma ba dun mahassadi an mai kandun baka ba mun je bambancin su dai na biyu shi hasada da keta ta tahowa sai mai keta yana kin ni'imar da Allah maka shi ka hasada amma shi kandun baka yan abu ya burge mutum ko bai da keta ko sare ne na uku kandun baka ana samun ta in abu ya samu gashi an gane shi kasa sannan kandun baka ke faruwa gare shi amma shi mai hasada har da in advance gare shi tun abu bai to yana ya hasada ta ga alamun zaka samu ni'ima bayan haka kuma na hudu mutum na iya sa kai ne kandun baka ya dibi jiki ne ko dukiya ta ta burge shi ko mota ta bai ce tabarakallah masha Allah wala kan don baka kama ta da kai ne fa amma mai hasada bai hasada kansa na biyar shi mai hasada rayuwa ce kazamtatta ko shi a sarkin mallaman duniya gaba ɗaya rayuwar ba ta da kyau shi kuma mai kandun baka ana iya samu ne ga wanda an na shi kandun baka bayan haka an samu wani yaro yana shan nono da kyau da kyau sai wata ta dibe shi ba sai tabarkal masha Allah sai gashi kan baka ya kama shi ya kasa tsutsan nono wani kuma yaro mai fasaha yana ta dumi cikin mutane yana karatu da wani ya samu baki sai gashi da ya zan bai iya dumi ran nan ya rasu ibnu kasir ya ce an karbo daga sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu addu'a game da ma'aikiya wa hasan da husaini Allah ka yarda da su lokacin da kandun baka ya kama su to shi ne musu addu'a Allahumma zassuldan al-azim wal mann al-qadim zal waliyar al-karim wali al a at-tamat wad da'awat al min عافي الحسن والحسين من an الجن ana faɗin wannan sai gashi shi sun ci gaba da wasassu gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan don baka ya jayi mai ce ku zan matan ku da kawunanku da biyanku wannan addu'a din in Allah ya su ba wata addu'a da aka taɓa yi irin ta inda game da sha'ani kandun baka ne haka alhassan bisri da shi abdullahi gondo da mai sawi suka ce ai da almaharra wannan aya tana amfani a rubuta a karanta ga duk kandun baka kandun baka ma ba zai cuta maka ba yan kaɗa da uzuri kalimatin lahi tamati min kulli nafsin hamatin wa ainin lamatin wannan bayani ya gabata cikin ah, shagumi ya ambaci wannan suka dai ta ka'awo laƙunna waɗanda ke sa insha Allah ta'ala za a yi maganin kandun baka idan ana yi wa'annan laguna don haka yana da kyau iya kafin zina kafaru mutum ya rubuta ta kamar bakwai har sati guda yana sha in akwai kandun baka zai jaye in babu shi insha Allah ta'ala Allah zai tsare shi don kandun baka bala'i ne don haka hadari ne ko mutum ya san yana da sifa mai kyau sai kaga yana bayyana ta wannan kandun baka na iya kawo mutum kuma masoyin kama yana bayana da kandun baka ya kama kaɗin sai kaga kuma bai sani ba don haka sai an lura duk ka ga abu ya burge ka sai ka ce Allah ma sha Allah Shi kenan ka kashe kandun baka ne amma ba kamar yadda wasu ka ce bar tabarakallah a'a Allah ma sha Allah ake cewa wannan shi ne malaman tafsiri suka ce farko an girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma an girmama alqur'ani don haka farko da ƙarshe sun haɗu wasu kamar shan kuma ambaci haka ko suka ce a'a farko an kore hauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarshe an kore hauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da farkon suran nan da ƙarshen suran nan sun yi macin sun haɗe daidai adan za mu dakata Allah shi kara taimaka mana. Wa ma huwa shi alqur'ani bai zama illa zikirin wace tuna ta alaihi alimi daga talib to shi an fassara shi. Muna ƙara godiya ga suke doka musamman Mal Ibrahim Na'ibi na malam amiru a eh, gidan haki da malam annas ahmad da kuma yau mun samu ƙari na ahmad aliyu taka mai goranyo ya allah ya saka muku da alkhairi allah ya saka muku da alkhairi da ƙara taimaka mana haka ma abubu yau kwana biyu da ya haifu da shi da yazidu shi yazidu ah, sabon birni duk shi abubu ya yi da shi kuma yazidu ya allah kara ya sukan suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma akwai wani bawan allah da ya rasu a nuhawa a yau a kai masa janaza shi kuma dokta 1 pc umar tudun wada jiya ya rasu allah ka gafarta musu baki da ya kai musu rahama nukula al'auto da bismillah zuwa gare su ya rabbi ya rabbi ya rabbi allah shi gafarta musu kai musu rahama mu kuma allah shi zauta ta mu allah ya saka mu halarta da alheri da ruwan da ba mu goyon bayan allah ya saka musu alkhairi ka biya kowa na yara allah ka raya saka suna da muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan azumi Allah ka ba mu alherin sa ko wani iri duk masu kama muna Allah su kama musu kowace fuska da sirrin fatiha alhamdulillah rabbil alamin rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin da Jiya ma ya ƙilla shi Você me segura.